مصورة عند ربك للمسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين العذاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na litinin wanda yau goma sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya dace da goma sha bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna cikin sura ta hamsin ita ce suratul zariyat jiya mun karkare wannan aya ta talatin a cikin wannan sura ah, Allah subhanahu wata yake cewa kala annabi Ibrahim alaihi wa ala na salatu wa salam sai ya ce fama khatubukum menene babban sha'aninku ma'ana me yake tafe da ku ayyuhal mursalun ya ku wa'annan manzanni kalu sai suka ce inna ursilna tabbas mu an aiko mu ila qaumin mujrimin ya zuwa wa'ansu mutane masu manya-manyan laifuka لنرسل عليهم حجارة من طين domin mu zubo masu duwatsu na gasasshen tabo musawwamatan inda rabbik kuma ababen yi wa alama ne a wajen ubangijinka lil musrifina ga mabarnata fa kharajna man kana fiha min al mu'minin sai muka fitar da wanda suka kasance a cikin wannan gari waɗanda suke muminai fama wajadna fiha ghayra baitin kuma ba mu samu wani gida ba a cikin wannan garin wato minal muslimin na musulmi in banda wannan gida daya tarakna fiha ayatan kuma muka bar izina a cikin wannan sha'ani da ya faru lillazina yakhafuna al'azab alim, ga wanda suke jin tsoron azaba mai radadi to yan uwa waccan ayata talatin daidai lokacin da mala'iku suka yi wa annabi Ibrahim bushara zai samu ɗa namiji kuma wanda yake mai cikakken ilimi matarsa na nasara ta ji abin a matsayin wani bakon abu shine ta taho da gaggawa tana daga sauti kuma har ya zamo tana dukan kanta tana marin kanta to sai suka ce mata kadhalika qala rabbuki hakan nan ubangijinki ya faɗa innahu huwal hakimul alim kuma shi Allah subhanahu wata'ala shine gwani mai cikakkiyar hikima kuma shine masani to yan uwa abinda nake so kun gani jiya ba sai na faɗa ba lokaci ne ƙure mana hatan tambayoyi ba mu amsa ba na so na ɗan gidajiya a waɗannan sunaye na Allah guda biyu lokaci mana halinsa ‘yan uwa mu sani abin da yake taimakon ɗan adam ta fuskan addininsa kullum shi ne ya ƙara samun ƙarfin imani da cikakken sanin Allah subhanahu wa ta'ala. To kuma malamai sun gamsu cewa a dunkule babu ilimin da yake sa mutum ya san Allah cikakken sani kamar dabburin ayoyin alkur'ani wannan a dunkule kenan. Sannan a keɓe sanin ma'anonin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da kula da ma'anonin da wayannan sunaye suke ɗauke da su da kuma sifofin Allah to wannan yana ƙara girka imani a cikin zuciyar ɗan adam yana ƙara baiwa mutum yaƙini da sanin Allah da kuma sakankata da dukkan abin da Allah ke gudanarwa kun ga ita wannan baiwar Allah matar annabi Ibrahim na nasara tana ganin wani abu ne bako wani abin mamaki ne kamar yadda muka ambata a jiya na farko dai ga ta bakarariya tun ma tana matashiya sannan kuma ga shekarun girma sun zo duk wannan dalilai ne wanda kowanne ɗaya zai iya har ta samu haihuwa to sai mala'iku suka ce ƙalu kazaliki ƙala rabbuki yadda kika ji mun faɗa haka nan ubangijinki ya faɗa a nan ga sai aka keɓance ta da wata hususiya ko kuma rububiya khasa rububiyya akwai amma akwai khassa saratu fir'aun suka ce amanna bi rabbil alamin raddi Musa wa Harun fadin su amanna bi rabbil alamin wannan rububiyya ce amma duk wani abin da ya amsa sunan Adam to Allah subhanahu wataala huwa rabbuhu Allah shine sa to kuma sai suka ce rabbi Musa wa Harun dan su nuna cewa annabi Musa da annabi harun suna da wata rububiyya wadda Allah ya keɓance su da ita ta kula da kuma taimako da ta goma shi. To ita ma a nan sai aka ce haka nan Ubangijin ke faɗa, duk da masu maganar Allah ɗin su ma Ubangijinsu ne, ba su ce ƙala rabbuna ba, sai suka ce ƙala rabbuki, wato don a nuna akwai wata rububiyya hasa ta tare da ita. To sai suka rufe da wannan sunaye guda biyu suka ce innahu huwal hakimul alim idan kuka bibi Alƙur'ani, za ku ga wannan sunaye guda biyu ana yawan hada su al-alim ko alhakim alalim nan sai aka ce ina huwal hakim sai aka so magabatar da hikima aka so magabatar da al idan ka Alƙur'ani alkur'ani ka ga waɗannan wannan tarkibin ba su da yawa kana da hakimun alimun wanda ba alif da lam marfu'i guda hudu uku a cikin suratul Al'am, ɗayan kuma a cikin suratul hijr to sai kuma wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim shi na cikon biyar na waɗannan nakira to sai wannan mai alif da lam innahu huwal hakimul alim wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim daga nan sai wannan sune na biyu ba su da na uku to anan in muka duba shi kuma al'alimul hakim su suka fi yawa a cikin alkur'ani to sai malamai suka ce a nan ya kamata ɗan adam ya tsaya ya kalli me ake so a tabbatar idan ka fahimci wannan sunayen guda biyu za ka samu cikakken imani za ka samu natsuwa za ka samu sallama ma Allah a cikin dukkan ayyukansa na farko dai Allah gwani ne ƙwararre ne mai cikakkiyar hikima ne sannan Allah masani ne mai zuzzurfan sani duk abin da ka gani a rayuwa wannan sifofin guda biyu sun ratayu da shi kai kankin kanka samar da kai akwai hikima ta Allah akwai kuma ilimi na Allah subhanahu wataala ta'ala kuma yadda kake ganin rayuwarka tana gudana a yanzu da ma a nan gaba da yadda ta gudana a baya to wannan sifofin na Allah suna rataye da ita kuna fahimta a matsayinka na mai kuɗi a matsayinka na talaka a matsayinka na wanda Allah ya ɗaukaka a matsayinka na wanda Allah bai ɗaukaka ba a matsayinka na wanda kake walwala kana dariya kana annashuwa a matsayinka wanda kake cike da ɓacin rai da damuwa a matsayinka na mai lafiya a matsayinka na mara lafiya duk wannan Allah yana sane kuma akwai hikimar da ta sa yi haka don Allah idan ka gamsu da wannan har wani boka zai bata ma lokaci idan ka san wannan wani ɗan tsubu zai zo ya raba ka da Allah subhanahu wata'ala wallahi babu ko ɗaya ka gamsu cewa kai halittar Allah ne kuma saboda wata hikima Allah ya halicce ka kuma yadda rayuwarka take gudana ba zaɓin ka ne ba haka Allah subhanahu wa ya saka abin ya gudana saboda hikimar da shi ya sani sannan yana sane yanzu kai za ka iya wani abu ta fuskan ilimin da Allah ya baka amma abin sai zama babu hikima ko kuma kai a hikimar ka kayi kaza amma kash babu kwarewa ta ilimi kuma da kai kaza din wani yana zuwa sai sai kaza bai dace ba domin wa ma utitu min ilmi illa qalila duk wani fanni da ka kware in kai wani abu saboda sanin ka a wannan fannin to akwai wanda zai zo ya ga cewa ya ce ka gyara ya ga abin bai daidai ba sakamakon ilimin da ya ɗara ka da kuma kwarewar da ya ɗara ka to saboda ka sai malamai suka ce idan ka yarda cewa Allah alhakimu ne ba zai yi abu ba sai da hikima to za ka natsu a bisa halin da ka samu kanka na wadata ko kishiyarta in ka samu kanka cewa Allah ya wadata ka ba don ka fi kowa wayo ba ba don ka fi kowa dabara ba ba kuma don ka fi wani matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala idan ya barka baka da wani abu da kake so ka samu na rayuwa na farko ba don abubuwan sun ƙare ba ba kuma don Allah ya manta da kai ba ba kuma don baya son ya yi maka ba akwai hikimar da ta sa Allah bai yi maka wannan abin ba kuma yana sane da kai kuma shi ya fi kowa sanin cewa wannan halin shi ya fi dacewa da kai a wannan yanayin yanzu za ka ga cewa mace ta haifi ɗa a yanzu ta haife shi nan take ta mutu ko bayan 'yan mintuna ta mutu a naka tunanin za ka iya ganin da kana da ikon yi da ba a ɗauki ranta ba domin ita ce mai kula farko a wajensa ita ce uwarsa ita ce za ta shayar da shi za ta rene shi za ta yi kaza to baka fi Allah sanin haka ba kuma baka fi Allah tausayin dan ba domin shi ne kawo shi duniya akwai hikimar da ta sa Allah ya yi haka to kuma ƙarshe za ka ga a rayuwarsa Allah ya ba da wasu abubuwa na mamaki wanda ba ka zaton Allah irin wannan suna da yawa wani uwa ta haife shi bata ma juya ta gan shi ba Allah ya ɗauki ranta ya zo ya fi kowa daraja ya fi kowa kuɗi ya fi kowa matsayi an yi irin wanda ba za a yi lissafawa ba to kenan ashe da tagomashin na iyaye ne ba zai samu wannan matsayin ba tunda ya rasa su wani ma da uwa da uba tun yana karbe duk ya rasa su to kuma ya zo ya zamo wata ambrela a wajen bayan Allah ya zamo wani marda a wajen bayan Allah to abin da ke so in ce bayan Allah mu dinga kula da wannan sunayen na Allah in mun yadda Allah mai hikima ne kuma masani ne to za mu sallama masa a dukkan abin da ya gudanar tattare da mu hakanan nan tattare da wani mu ko abin da muka mallaka Allah ya baka dukiya ya baka kaza kana murna kana farin ciki Allah sai zo ya dauki wannan abu ka ji bacin rai ka ji damuwa ka ji kai kai to amma ai shi ya baka kuma shi ya karba kuma ya san hikimar da ta sa ya baka a da shi ya san hikimar da ya sa ya karba a halin yanzu to in ka san wannan za ka ji zuciyarka fes ba za ka ga laifin Allah ba ba za ka dunga ganin an yi maka ba daidai ba ba za ka dunga jin haushi kana kwafa kana abin da ya kama da haka ba Allah ya dace da mu to Allah subhanahu wata'ala yake cewa kana Annabi Ibrahim alayhi salam sai ya ce fa ma khatubukum menene babban sha'aninku malaman duka suka ce alhatubu shine babban sha'ani wanda kuma filgalib a kowane abu na tsanani ko damuwa tare da shi idan aka ce alhatubu mafi yawa abinda ake nufi kenan to idan kun kula daga cikin da muka faɗa na adabu biyafa mun ce kada bako da ya zo ka cika shi da surutu da tambaye-tambaye kun ga yanzu annabi ibrahim alaihi salam bai tambaye su komai ba wufi yayi ya kawo masu abin tabawa to sai da yaga cewa sun natsu sannan sai su tambaye su anan akwai abubuwa guda biyu da zamu kula da su na farko kamar yadda na faɗa idan bako daga zuwa ka so mu tambayar sa ya akai ya akai waye mutuwaye rai to baka san halin da ya zo ba ko da tsananin yunwa ko da tsananin kishirwa ko matsuwa ta tsuguno wanda yake so sai ya samu kansa sannan ka iya jin shan bayani dai kenan abu na biyu idan daga zuwa ka samu ka so masa tambaya to me yake tafe da kai me ya kawo ka alama ce ta baka so ya dade ma'ana yanzu kawai kai so kake faɗin me ya kawo shi a masa ya kama gabansa kai ya bata maka lokaci kai ya ci maka wato ainihin a lokacinka to wannan kuma zai saka damuwa a cikin zuciyarsa kamar yadda na faɗa mana a baya idan ka bai wa baƙo wurin tsuguno ya biya buƙatar sai ya sha to koma gefe shi zai maka cikakken bayanin abubuwan ma da baka zato za ka saboda ya samu cikakkiyar natsuwa ya samu kyakkyawan yanayi amma babu yadda za a iya iya baka gamsashen bayani yana jin tsananin yunwa ko tsananin ƙishirwa. ko yana buƙatar zugunu shi yasa ma malamai suka fi hata alƙali a kotunsa ba a yadda ya yanke hukunci yana jin yunwa ba ba a yadda ya yanke hukunci yana jin kishirwa ba ko yana buƙatar zugunu bai yi ba shi ya sa a tsari na shari'a ana so ofishin alƙali ya haɗa dukkan abubuwa na kwanciyar rai da natsuwa kada ya zamo akwai tsananin zufa kada ya zama akwai tsananin sanyi ko kura na damusa ko dai wani abu ma'ana ya samu cikakkiyar nutsuwa saboda zai samu kwakwalwarsa fes kuma ya hararo nassi ya yanke hukunci a bisa abin da shari'a ta tanada to amma in ya zamo yanzu yana jin yunwa ma'ana yanzu kawai bari yadda zai dan bubbuga da shi ya tafi kawai zai samu abinci yana jin tsananin kishirwa bari kawai ya yadda zai sallame ku ya je ya samu ruwa ko kuma yana so ya tsuguno almuhim daga cikin latubban bako kada ka so watsa da tambayoyin me ya kawo ka me ya kawo ka sai wanta abu da muka faɗa ya riga ya gudana abu na biyu a nan kungatan suna ce masa kamar yadda muka faɗa suke cewa Allah subhanahu wata'ala ke cewa sai suka ce suke cewa wa basharu bi gulamin alim sai suka yi masa bishara da ɗa wanda yake masani kaga yanzu zaka ga cewa kaman bisharan nan ita ta kawo su haka ne ko ba haka bane to su annabawa su suka fi kowa sanin Allah subhanahu wataala kuma su suka fi kowa sanin hikimomin Allah da kuma tasarifin da Allah yakan yi fil Ibrahim alayhi salam ya gamsu ya san cewa bisharar da ba za ta sa a turo mala'iku saboda wannan ba a iya wannan ta fuskar wahayi kawai a sanar da shi Allah ya baka da kaza ko kuma Allah yana baka bishara da damar mai yanayi kaza ana ganewa to saboda haka duk da sun yi bisharar sun yi bayani kun ga anan bai nuna cewa ya gamsu iya wannan abin shi ya kawo su ba saboda me yana san da Allah yana cewa ma tanazzalul mala'ikatu illa bil haqq wa ma kanu idan munzarin ko ma zilul mala'ikata illa bin haqq Allah yake cewa mala'iku ba sa sauka sai don saboda wani babban abu muhimmi wani shine abin da yake kawo mala'iku amma a cikin mujarradin bisharar Allah zai ba annabi ɗa, ba wannan ne zai kawo mala'iku ba to shi annabi Ibrahim yana da wannan tun da ya ga har mala'iku sun zo daga Allah subhanahu wataala kai tsaye gidansa to ya gamsu cewa akwai babban dalilin da ya kawo su ina fata ana fahimta to shi ya sanya waccan bishara ya gamsu ba ita ce kadai ta kawo su ba shi yasa yake fahimtar akwai wani babban sha'ani wanda shi yake tafe da su ya za a yi a ce a aiko mala'iku a wata kissar wasu malamai sun ce mala'ika ya kai goma sha uku wasu ce mala'ika goma wasu ce mala'ika uku ko ma menene ko mala'ika ɗaya ne a ce kawai bishara zai zo ya koma to wannan kusan ba sunna ce ta Allah wata ala. shi yasa na karanta mana waccan aya to shi yasa suke ta fama khabubukum me yake tafe da ku kasancewar bai san sunayensu ba sai ce ayyuhal mursalun saboda Allah na cewa Allahu yasafi tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaben manzanni daga mala'iku daga kuma jinsin mutane to kenan idan ka ce al mursalun shi ce nan wannan sifar su ce ba wai sunayensu ba ne kamar yanzu ka ga wani mutum ka ce Allah ta malam ko kuma akara rama kallahu. Allah ta malam kaga kowa yana so a ce masa malam ko ba wanda yake son akasin wannan suna ko kuma akara rama kallahu ko yana so Allah ya girmama shi da Allah aka rama kallahu ɗan saurara to kaga zai gamsu cewa yanzu da shi kake to shi yasa sai ke cewa fa ma khatubukum anan bai ce ma khatubuna ba saboda su suke tafe da sakon bai san me suke da shi ba kuma sai yace ayyuhal mursalun ya ku waɗanda aka aiko anan bai faɗi waye aiken ba saboda an san ba wanda zai turo mala'ika sai Allah subhanahu wa ta'ala kenan wa'anda Allah ya aiko a nan ma wata jinjina ce wata sifa ce ta musamman ya faɗa musu ma'ana wa'anda Allah ya aiko Allah bai aiko ga magari Allah bai aiko ɗan digari-digari ko kai yanzu aka ce wannan aikakke ne daga shugaban ƙasa sai ka daɗa kallon shi aikakke ne daga gwamna sarki ya aiko shi to sai ka ƙara gyara zama ka ce to bismillah sai ka tara hankalinka ma'ana sai an ga wanda ya dace da a aiko shi shi sa Allah Allahu yasabi yana zaba ma'ana sai an zaba an darje ba kowa ya tantance wannan matsayin ba to sai ce fa ma khatubukum menene babban sha'anin ku me yake tafe da ku ayyuhal mursalun ya ku wa'annan manzanni wanda Allah ya aiko qalu sai suka ce inna ursilna mu an aiko mu ila qaumin mujrimin zuwa ga waɗansu mutane masu babban laifi aljurmu ko al'ijiramu shine babban laifi mutanen annabi lutu sun yi rashin mutunci sun yi alfasha sun yi abubuwa wanda insaniya ta ɗan adam tana kyamar wannan abu Allah subhanahu wata'ala yake kawo kissar abinda annabi Lutu yake faɗa musu yake cewa ma kun biha min ahadin min alalamin ba wani ɗan adam da ya taɓa wannan mummunar ɗabi'ar kafin ku kafin su ba a san namiji yana neman namiji ba sannan kuma wata atuna fi nadi kuma munkar kuna zuwa da ababen ƙi a majalisar ku a dandalinku a wajen zaman ku na sha faɗa mana yadda bin Allah yake gayyato wani bin Allah shi ma ya gayyato wani bin Allah sai a samu ɗa'a mai yawa tare da kai to haka nan sabon Allah yake gayyato sabo shi ma ya gayyato shi ma ya gayyato sai ka ga sabo ya zagaye mutum su ga neman maza ga fitsara ga rashin kunya kamar yadda malaman tafsiri suka fassara wata na fi kuma munkar ko dai kawai sai mutum ya tashi sai ya burka tusa kuma sai kesi da dariya don Allah ina mutunci mutum magidanci da tijo ya tashi a cikin tawo ya burka tusa Hadu da cewa akwai al'umma da ba wani abu bane akwai wasu 'yan asiya yanzu irin mutumin afghanistan ko india ko pakistan da ma indonesia da malaysia su tusa a cikin mutane ba komai ba za ka zo ka ziyarci mai gida kuna zaune ka ja burka tusa bai kara kuma ku ci gaba da hira ko a ba zai kawo ba to wannan dai gaskiya bai daga cikin da tako gaskiya almuhim su daga cikin tsara su akwai wannan ko kuma su haɗa raguna karo ko su haɗa zakaru faɗa ko su haɗa 'yan tamare karo su dai su ga wani yaro da ta wani ko su ga wani mutum yana tafiya su samu dutse su jefe shi kawai su kwanta kamar bacci suke mutum ya duba ya duba ga jifa an jefe shi kuma wa'incan bacci suke to ya za a yi mai bacci ya jifa wato duk wani abu na fitsara dai ya taru tattare da su kuma duk sakamakon kangara farko ce ta dawo wannan abubuwan to sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin mu an turo mu zuwa ga waɗansu mutane masu manya-manyan laifuka me za a yi masu linursila alaihim hidaratan min tin domin mu zubo masu wayansu duwatsu na gasasshen taɓo wanda suke masu tsananin zafi kun ga anan mutanen annabi lutu ake magana anan Allah subhanahu wata'ala sai yace dalilin zuwan mala'ikun domin su yi musu wannan azaba ta dandana kuda linursil alaihim hidanatan waɗansu irin duwatsu ne na musamman kuma min daga taɓo wanda yake gasashe mai tsananin zafi kuma da inda rabbika ababen yi wa alama a wajen ubangijinka lil musulifin ga mabarnata wata irin alama wasu malamai suka ce duwatsu ne kaloli daban-daban idan bakake ne a yi musu zanen fari ko ratsin ja ko idan abin nan farare ko bakake ne a yi musu ratsin fari da ja mafi yin malaman tafsiri suka ce a'a Abin abinda ake nufi da musawwamatan ma'ana an rubuta sunayen waɗannan kangararrun mutane kowa ga dutsensa da sunansa da adireshinsa ma'ana da wannan dutsen za a halaka shi to wa idan muka duba wannan ayoyi guda biyu nan da aka ce linursil alayhim hijaratan min tin duwatsu ne wanda suke daga wuta kenan me aka yi musu kone su akai ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kakaf babu sabani a wajen su cewa dan luwadi kashe shi ake ya taba aure ko bai taba aure ba muddin dai baligi ne mai hankali to sai dai sabanin sahabbai ta wace hanya za a kashe su sai na abakar Allah ya kara masa yadda malaman sira sun yi kaito cewa a halifan takasta an kawo mutane biyu da suka yi luwaɗi sai na abakar yasa aka kone su ƙurmus wasu daga cikin sahabbai suka ce abinda za a yi musu a dunga jifarsu da duwatsu sai sun mutu kamar yadda mala'iku suka yi musu wasu suka ce ai Allah cewa ya faga alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim ko alaiha a wata ayar hijaratan min sijjid aka ɗaga alƙarya sai da aka ɗaga ta aka yi mata juyin masa aka mai da sama ta koma ƙasa sannan aka biyo su da ruwan duwatsu suka ce to abinda za a yi ma 'yan luwaɗi a duba waje mafi kololuwa a gari gini mafi tsawo ko dutse mafi tsawo a wurwuro su daga tan kuma a biyo su da ruwan duwatsu sai sun mutu to ‘yan uwa wannan gabar wani abu ne wanda duk malam musulunci suna cewa namiji ya nemi namiji na farko ɗabi'ar da Allah ya gina ɗan adam lafiyayye ta ƙyamaci wannan kai ba ma ɗan adam ba wasu malaman suka faɗaɗa suka ce duk wani jinsi da Allah ya halitta ya zama akwai namiji da mace to wannan jinsi ya kyamaci namiji ya nemi namiji shi sa zaka hata dabbobi maza matan cikinsu ke nema ba namiji ya nemi namiji ba suka ce sannan hankali lafiyayye yana kyamar wannan abun in dai hankali mai saiti ne to yana kyamar wannan abun sannan shari'a wacce Allah ya saukar tun daga farko har zuwa ta ƙarshe sun kyamaci wannan abin sun woshe shi sun yi tir da Allah wadai da shi to kenan ashe duk mutumin da zai zo yana aikata wannan mummunar ɗabi'a na farko ya rasa insaniya wato kenan ya tashi daga jinsin yan adam ya koma wani jinsi ma wanda ba a san menene ba tunda mun ce dabbobi ma ba maza suke bin maza ba sannan ya rasa hankali irin na yan adam sannan kuma ya kangare wa dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Usaimin rahimahullahu ta'ala ya ce idan muka duba hadisin manzo alaihi salam yana cewa man wajattumuhu ya amala amala qaumi lutin faqtul fa'ila wal fa'ula bihi duk wanda kuka samu yana irin aikin mutanen annabi lutu to ku kashe wanda yake yi da wanda ake yi da shi yace to akwai hikima mai yawa da Allah ya sa yi wannan yace domin munin liwadi ya fi nazila wannan ba haɗi saboda ita zina na farko sai mutum ya taɓa aure sannan za a kashe shi sai ya taɓa aure in bai taba aure ba bulala ɗari za a yi masa sannan a yi masa tagribu am a bakuntar da shi wani wuri tsawon shekara daya amma shi luwaɗi ko mutum ya taɓa aure ko bai taɓa aure ba inda ya baligi ne mai hankali wannan shi ne hukuncin Ya ce to hikimomin Allah ne kamar haka abu na farko wannan al'adar ta rushe fidirar da Allah ya gina 'yan adam a kanta domin annabi ruɗu daga cikin abin da yake faɗa yake cewa wata zaruna ma khalaqa kuma rabbukum min azwajikum kuna barin abinda Allah ya halitta saboda ku na matekunku Allah ya halitta mata saboda mazaje na kowane jinsi kamar a ce ya mace saboda namiji Allah subhanahu ta'ala ya halicce ta yace to wannan al'adar ku kuna barin abinda Allah ya yi saboda ku na matanku to idan wannan al'adar ta ci gaba mata za su zama ba su da wani muhimmanci a rayuwa ba su da amfani ɗaya kenan to idan haka ta kasance to kuma jinsin yan adam zai yanke saboda namiji baya haihuwa namiji ba zai haihu ba mace zai take haihuwa to sai aka ce shi kenan maza sun daina kula mata sai dai maza yan uwansu to kenan yanzu alaman karewar yan adam a duniya ga baki ɗaya ya zo sannan abu na biyu abin da yake tattare da abin na ƙazanta da muni kowa ya sani cewa duk wa ɗan adam wajen fitar ƙazanta ne kamar yadda muka ambata ina je bai fasati ba cewa na farko wurin tsugunan ɗan adam wuri ne da Allah ya yi masa domin ya fitar da ƙazantar da take tattare da shi kuma cuta ce mai yawa wannan ƙazantar shi yasa likitoci suke ta kada ka dinga matse mawali kada ka dinga matse ba haya ko rihi domin fitar su shine samun lafiyarka to wannan wurin yana tare da virus da cututtuka to amma saboda ƙazantar mutum da lalacewarsa shi sai zaɓi wannan yace kuma dalili na biyu da yasa aka ce a kashe yanzu shi mazinaci ko kuma mai yin zina misali idan an gan shi da mace da ba 'yar uwarsa ba ba matarsa ba ba wata muharramarsa ba to za a muna da zargi a kansa haka kawai a ganka da mace an san ba ƴar uwarka ba ce ba matarka ba ba ku da wata alaka sai an daɗa kallon ka anya wannan koyi aka yi to amma alamar mutum ya tuba daga zina a ga kwata-kwata ya daina kula duk wasu mata haka ne ko ba haka bane to amma ya za ka yi ka hana namiji da namiji ka gansu suna tattaunawa ba zai yi ba namiji abokin tattaunawa namiji ne dan uwansa a shari'ance dan an ganga kai da wani kuna tattaunawa ko ma kun keɓance a shari'ance ba za a zarge ka ba tunda an sani cewa namiji ba zai zai kewa namiji ba abinda shari'a ta sani kenan dan ka keɓance da wani namiji za a san cewa wani abu ne muhimmi kuka keɓance kuna tattaunawa sabanin mace wanda addinin musulunci ya haramta ka keɓance kai da wata mace wadda ba mu muharramarka ba shaidan zai zama ne na ukun to idan aka kyale yan luwaɗi suna rayuwa kenan yanzu nan gaba duk wani namiji da aka gani da wani namiji sai amuna masu zato ƙila shi ma sana'ar ta kenan ƙila shi ma ainihin al'adar ta kenan to sai zamantakewa zamo ta jagule. kuma maza sun koma da yanayi irin da mata da dai abubuwa da yawa wanda malamai suka ambata to daga cikin takarda ko tambaya da wani daga cikin ‘yan uwa ya rubuto ya ce malam don Allah a da kunnuwan mutane luwaɗin nan fa yana nema ya zama ruwan dare a cikin al'umma to wallahi abin bakin ciki yanzu akwai matan aure da suke kokantawa kuma suna neman a da kunnuwan mazajensu a cikin watan nan na Ramadan mazan su suke kawo maza a gidansu kwana da su don Allah wata lalacewa ce wata mai albarka wata mai alfarma kai baka ga watan da zaka saba ma Allah ba sai wannan watan mai daraja kuma cin mutuncin matanka ne na aure ka ɗauko karti lalatattu irin ka lalatacce ka zo kai abin Allah ya haramta kuma a gidanka kai yanzu baka tsoron kana wannan abun Allah ya maka irin abin da ya mutane annabi lutu kai yanzu ka amintu kana wannan Allah ba zai aiko mala'ika ya ɗebe rawukan ku ba wallahi Allah yakan ɗaga wa mutum kafa idan kunyarsa da ɗan saura-saura amma idan mutum idan sai bushe bai jin kunyar Allah to wallahi kada ya mamaki abin da Allah zai masa daga cikin ƙasashen waje akwai wani gari da na zauna shi wani yake faɗa min abin da ya faru kuma idan kaga Allah ya mutum irin wannan abun to ya shawo tafi sa wani mugun makoci ne lalatacce yake fasikanci da matan makocinsa kaga ya lalata masa tarbiyyar matarsa to wata ran sai ya ɗauki matar suka fita wajen gari kusa da filin jirgin sama wanda ni na san wajen suka tafi suka shimfiɗa tabarma suna fasikanci Allah ya turo wani maciji ya sare su so biyan suka mutu a wannan halin don Allah wannan akwai fallasar da ta wuce wannan akwai tonan asirin da ya wuce wannan akwai mummunan ƙarshen da ya wuce wannan ka zo kana fasikanci da matar makocinka cin amana akan sabo zanakan ta haramun kuma ga cin amanar makoci kuma Allah ya aiko mala'ika ya ɗauki ranku a wannan halin kaga dai wannan shi ne wato mafi munin ƙarshe da ɗan adam zai ka mutu kana fasikanci fasikanci na cin amana kuma a tsirara da maki da masoyi kowa ya ji labari ya zo ya gani to yanzu irin wanda suke wannan rashin mutuncin su je suna luwaɗi da mazaje a gidansu kai yanzu ba ka zaton Allah zai yi maka irin wannan kana wannan rashin mutuncin Allah ya ɗauke ranka ya ɗauke ran wanda kuke wannan rashin mutuncin kuma 'yan jarida su yada kuma abun ba zai boyo ba ana ganin ka da rigan mutunci ana ganin ka mutumin kirki ashe lalatacce ne mara mutunci to wallahi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah wannan al'ada na farko shedanun bokaye da 'yan tsubbu da kuma lalacewar zuciya da kuma lalacewar fitira kamar yadda na faɗa kuma duk wanda wannan abin ya zamo masa jini da tsoka wallahi kwata-kwata baya sha'awar mata akwai wani bawan Allah ina masa murna wajen shekara ɗaya ko biyu mun yi hudubar juma'a akan munin liwaɗi daga wata jiha ya bugo yana godiya ya ce wallahi malam wannan abin shi ne al'adata kuma matata tana nan zero a gida ba ruwana da ita shi da kansa yake faɗa min wannan ya dinga zana min abokanansa da kuma miyagun ƙungiyoyin da na ƙasashen waje wanda ake kira ƙungiyoyin kawo tallafi ƙungiyoyi na da ara da fitsara wanda su suke kawo masu mayuka da abubuwan da suke amfani da shi a wanda lalacewa. To abin nake so in ce, wallahi mu ji tsoron Allah. Allah yana nan a madakata, in kana ganin cewa ɗan adam baya ganin ka Ubangijin ɗan adam yana ganin ka. Kuma yana nan a madakata, yi da kai so ɗaya biyu uku ka ji shiru ba ƙyale ka akai ba daga maka kafa a kai ka tuba ka ji tsoron Allah ka daina ba dan ka fi ƙarfi dauki mataki a kanka ba amma a ce wai rashin kunya har ya kai mutum ya kawo maza a gidansa matarsa tana gani akwai cin fuska da ya wuce miji wa matarsa irin wannan mana ke ba da amfanin komai kenan kenan shine fitsarar da ya fi kowa rashin kunya Allah ya shirya Allah ka shirya masu irin wannan mummunan abu su tuba su daina Allah ya samu dace to saboda ka Allah subhanahu wata'ala yace linursila alayhi hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin sai Allah ya ce fa akhrajna man kana fiha min al mu'minin to bari mu karanto abin da yake tafsiri an so mu nuna mun hannu yace kana ibrahim annabi ibrahim alayhi salam yace fa ma khatubukum ayyuhal mursalun menene babban sha'arin da yake tafe da ku ya ko wannan manzanni kalu sai suka ce inna tabbas mu ursilna an turo mu ila qaumin mujrimin yanzu wa wa'ansu mutane masu manyan laifuka shine ce kafirin su ne kafirai hum qaumu lut su ne mutanen annabi lut linursila alaihi hijaratan min tin domin mu zubo masu wa'ansu duwatsu na gasasshen tabo yace matsabukun bin wanda ya zamo an gasa shi da wuta musawwamatan yace mu'allamatan alaiha ismu man yurma biha akan wannan duwatsu akwai sunayen wanda za a jefa da su inda rabbika wajen ubangijin kai mai tausiri sai zarfin laha wannan zarf indiya zarfiya ce lil musrifina ga masu barna yace bi itiyanihim dhukur saboda yadda suke zai kiwo mazaje ma a kufrihim kuma tare da kafircin su ma'ana laifi akan laifi to Allah subhanahu wata'ala sai yace fa akhrajna man kana fiha anan zamu dakata insha Allah ta'ala mu amsa tambayoyi abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din amin yana tambaya cewa idan mutum yana sabon Allah yana laifi sai ya tuba ya bar laifin shin komai girman laifin Allah zai yafe masa akwai laifin da ya kai kafirci babu kullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salam ka faɗa wa kafirai in suka daina kafirci suka tuba to an gafarta musu duk abin da ya riga ya wuce shi yasa Allah yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim yanzu ku duba kissan mutumin da ya zo a jahilci ya kashe mutum ɗari kuma ya tuba Allah ya fi masa saboda ya yi tuba taubatan nasuha Allah da ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha ana nufin wanda ya mutu bai tuba ba amma in dai mutum yana numfasawa bai zo gargara ba duk laifin da ka tuba taubatan nasuha to Allah ya yafe shi Allah ya datar da mu Thank you. ana shirya suka yi kuke yi za su iya za su zai kuma su da wani kamfan duk bayan awa a cikin kimanin masu wani na bukatar shi ne matsalar wani tsari ne na ofe wai in ka zuba kuɗi a wani fasantar da za a dinga baka duk awa ashirin da hudu to yanzu dan Allah duk awa 24 ake kasuwanci ana cin riba tsakani da Allah mun sha faɗa kasuwanci a musulunci akwai cin riba akwai faduwa riban nan akwai hawa akwai sauka amma a ce wai yanzu ka zo ka zuba dubu ɗari biyar ko dubu ɗari uku ko ka zuba miliyan ɗaya shi kenan kullum za a baka dubu ashirin ko kullum za a baka dubu talatin kuma kuɗinka yana nan zuwa lokaci kaza za a baka ma'ana yanzu ka ba da rancen miliyan ɗaya ana baka kuɗin ruwa kullum dubu ashirin bayan an gan baka kuɗin ruwa kuma a baka kuɗin ka shine ma'anar wannan ku gane bayan Allah malamai suka ce hatta kasuwanci da zaka ba da kuɗi a matsayinka na musulmin kirki ya kamata ka san me ma za a yi na kasuwancin da kuɗin naka kada a yi haramtaccen kasuwanci da kuɗinka. ka ya zama harka giya ko kwaya ko wani abin da haramun ne a fatocinsa a musulunci ya zama da kudinka ake wannan in kai wannan ka taimaki barna da kudinka to saboda ka duk wani kasuwanci da za a ce babu faduwa a ciki sai riba riban nan ma kayyadaddiya to ka gamsu ba wai juya wannan kudin ake ba a ka'idar musulunci in ka ba da kudi za a juya za a yi yarjejeniya ana cewa mudaraba ko kira ba a hausanmu na Sikihu. ku yi yarjejeniya cewa duk abin da aka samu na riba za ku raba ko kai mai kuɗi kashi biyu akan uku shi mai juyawa kashi ɗaya akan uku ko kuma aka sin haka ya ce a'a ni da zan juya ni ne mai kashi biyu kai mai kuɗi kashi ɗaya in ka amince shi kenan amma a ce kasuwanci ba faɗuwa sai riba riban ma kullum ba ƙari ba rage to kai ma ka san ba wai kasuwanci ne yake kawo wannan kuɗin ba kuma dama dabarar da ake kuɗin wancan da kuɗin wancan da kuɗin wancan duk za a haɗa shi ke na adabi na wannan a ba wancan adabi na wannan a ba wancan ana cewa juyawa ake alhali ba wai kuɗin kasuwanci ba ne ba kawai riba ce ake baka a kuɗin ka Allah kiyaye na'am shine wanke fuska dai ko shafar fuska ai ba wanke fuska da ƙasa yana tambayar fuska ba akwai hadisin ammar ibn yasir Allah ya kara masa yadda wata rana manzo alaihi salam ya tura shi wata bukata to da yaje sai janaba ta same shi to sai ya ga cewa idan janaba ta samu mutum wanka ake to shi kuma yanzu gashi babu ruwa to sai ya kwanta kasa sai ya burge ma irin yadda jaki yake ma'ana wannan ya kwafe makwafin wanka to sai ya zo wajen manzo alaihi salam ya ma'aikin Allah da ka aika ni ka ji ka ji abin da ya faru kuma ga abin da nayi ya abin yake sai manzo Allah ya ce inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza manzo Allah sai hada hannayensa yace ya ishe ka kai haka da hannunka sai manzo Allah ya sora a ƙasa shikenan sai ya shafi fuskarsa da tafukarsa shikenan kun ga manzo Allah sallallahu alaihi duka ɗaya yayi ya shafi fuska da hannaye kuma iyana. to wannan in ka yi shi kayi tsimama fuka ha'u musamman mu a malikiyance suna ambaton azarbatu saniya daga cikin sunnonin taimama dukan kasa na biyu da kuma shafa zuwa gwiwar hannu to akwai hadisan da suka ambaci shafa zuwa gwiwar hannu amma bai ifan ne ba a hujja da su yawwa shi ya sanya su ma malikiya ba su sai wajibi ba ne ba suka ce sunnonin taimama ne saboda haka dukan nan dai idan kai ka shafi fuskar ka ka shafi tafukan kai zuwa abin nan shikenan sai ka tafi kai sallah Thank yana tambaya akan wani hadisi da yake cewa duk mutumin da ya sayar da ƙasa sai ya saka kuɗin a cikin wani abu wanda ba ƙasa ba ma'ana kenan ya saka a cikin kasuwanci to ba za a yi masa albarka ba ko Allah ba zai masa albarka a cikin wannan sha'ani nasa ba to wannan gabar ɗan lokacinmu da ya rage ba zan iya amsa ba akwai ɗaya daga cikin manyan malamu na yanzu a sheikh salih al-munajjid ya yi wani ɗan rubutu kusan kamar shafi ɗaya ko biyu dangane da matsayin hadisin da kuma maganganun malamai a kansa insha Allah gobe ƙarshen tafsiri ita ce wadda za mu fara don yanzu ba na tsammani in mun fara lokaci zai isa insha Allah ita ce muna gama katu za mu amsa in akwai wata tambayar karama wacce ba za ta cinye lokaci ba ɗaya biyu sai mu amsa ta.

yana tambaya akan abin da wasu mamu suke kuma taba kaka yana faruwa idan an kai goshi musamman kai goshi na ƙarshe sai ka ga liman bayan ya ɗago wasu sun dade sun dade sun dade sannan su dago ko kuma liman ya sallame daga sallah wani ya dade ya dade sannan ya sallame to wannan aikin bid'a ne a cikin addini manzo alaihi salatu wassalam yana cewa inna ma fi'il imamu li utamma bihi an saka limami ne domin a yi koyi da shi iza kabbara fakabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza sujada fasjudu sai malamai suka ce wannan fa'un kun san daga cikin abin da ake na asafi akwai fa'un akwai wawun akwai summa duk suna ba su kaɗai ne ba amma wannan ukun su malamai suka fi tattaunawa a kai ita summa tana nuna jerin abun haka yake da aka ambata amma akwai jinkiri in ka ce da khala abubakar summa umar summa usman to na farkon da ya shigo da sai bayan minti biyar ko goma ko wani abu sannan na biyun ya shigo sannan da na biyun ya shigo an samu wasu mintuna sannan na uku ya shigo to amma idan ka ce da khala abubakar fa umar fa usman wannan na bin wannan wannan na bin wannan babu tazara tsakani to shi nake cewa fa'u taqib tufid al-atf ma'a taqib amma in ka ce da khala abubakar wa umar wa usman to tai wa ma na karshen ne ya fara zuwa domin shi wawun baya wadabta wannan nabi wannan to da manzo alaihi salam ya ce idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu ma'ana da yayi kai ma kai da yayi kai ma kai saboda haka ba daidai bane liman ya dago daga kai goshi kai ka dade sannan ya zama ka dago ko kuma ya dago daga ruku'u sannan ka dade sannan ka dago ko ya sallame ka dade sannan ka sallame wannan bid'a ce gaskiya a cikin sallah ba daidai bane Thank you. yana tambaya akan hijabi da niƙabi duk abu ɗaya ne ko kuma ya abin yake ko kuma mai matsayin su ta fuskar shari'a to na farko dai idan muka ce niƙabi shine abin da mace za ta rufe fuska da shi shi kuma khimar abinda da za ta lullube kanta har zuwa idan sawunta wannan shine al wato ko kuma muna kiransa hijabi shi hijabi ba wai ainihin sunan ba ne ba shi hijabi shamaki kawai shine da Hausa in aka ce an sa hijabi to an sa shamaki to yanzu da ta rufe jikinta ta sa hijabi tsakanin jikinta da masu kallanta shine ma'anin hijabi amma khimar shine da aka sani a larabci ko kuma jilbab yudnina na min jalabibihin kaga jilbab shine sunan da aka sani to tun a lokacin manzo alaihi salatu wassalam mata suna rufe fuskokinsu da niƙabi shi sana na isha Allah ƙara mace yadda ta ce lokacin da za mu tafi aikin haji mu da manzo alaihi salam ga akan raƙuma ne ta ce to kun san hanya za a yi me ake cewa hannu wasu su a saba wannan su wuce wannan su taho Ta ta idan mun hango maza sun tunkaro sai mu saki niƙabi sai mu rufe fuskokinmu idan sun wuce sai buɗe fuskokinmu da wannan yake nunawa wannan ya nuna cewa ashe mace tana rufe fuskarta da niƙabi shi yasa in ka duba daga cikin mahzuratul ihram abubuwa da aka hana mai ihrami sai aka ce wala tantaqibul mar'atu wala tal wala talbasul qufazain mace kada ta rufe fuskarta da niƙabi in tai harama da haji sannan kuma kada ta saka safar hannu ko safar kafa kada ta sanya safa to a nan malamai sun tattauna shin mace al'aura ce to dukan jikinta ga baki ɗaya ko kuwa jumhurin malamai musamman malikawa suna cewa almar'atu aura ma adal waje hawal kafain mace al'aura ce in ban da fuska da tafuka shi yasa suka ce mace ba sai ta rufe fuskanta ko ta fukanta ba sai dai idan ta ji tsoron fitina in ta ji tsoron fitina sai ta rufe fuskoki fuskanta ai kun ga hadisi da na Aisha take ta idan sun hango maza suna rufe fuskokin su wala Allah ma bayan sun yi harama ne tunda sun bar sulhu laifa kowa yi harama sun kama hanyar maka to sai malamai suka ce asali mace in ta yi ihrami da aikin haji ko umara ba za ta rufe fuskarta ko ta sa safar hannu ko ta kafa ba amma idan ta ji tsoron fitina sai ta rufe fuskarta saboda haka kenan idan mace ba ta jin tsoron fitina musamman a mazhabar malikiya suna ganin ta ba sai ta rufe ta fukanta da kuma ainihin fuskarta ba tare da cewa hanabila da wasu malamai sun ja akan wannan suka ce to idan kuka ce mace ba sai ta rufe fuskarta ba shin da Allah idan ana maganan wance mai kyau ce ko ba kyakkyawa ba ta ina za a ce an gano tana da kyau ko ba ta da kyau fuskar nan da ita ce za a gani a ce kyakkyawa ce ko a ce sun haka to in haka ne in dai fuska ce za ta jawo fitina to ya kamata ita ba ita a arfe ta wannan shine fatawar da dama daga cikin malaman Hanabila dangane da wannan saboda kada akwai bambanci tsakanin ah, ainihin khimar da kuma niqab kuma bir munasaba ya kamata hijabin da mata za su sa ya zama na shari'a ne ba na ado ba ne gaskiya akwai wanda su hijabin ma shine abin kallo Yau, in ta sa wannan hijabin ga wani filawoyi ga wasu kwalliya wanda kuma zai ja hankalin wasu masu kalli wa ce wannan ba daidai bane ba ba daidai bane wannan ko ta sanya matsatsi wanda zai nuna ainihin ginin jikin tasirantaka ko kiba wannan ba daidai bane ko kuma wanda yake zama shara-shara ko dai wani abin da zai nuna cewa wannan ba na shari'a ba ne shi yasa malamai sun ambaci sharaɗi wajen goma sha uku na hijabi ma da mace za ta saka saboda haka dai akwai mace tsakanin su rufe fuska shine wato abin da shi shine abin rufe fuska khimar shi kuma abin da za a rufe jiki ga baki ɗaya. to akwai yan uwa da yawa da suke neman addu'o'i insha Allah ta'ala za mu saka su a cikin addu'o'i akwai dan uwa malam Usman za ku ga ga fitilu nan da kuma sola da aka sa gaban masallaci wani bawan Allah ne sunansa malam Usman ya zo yayi bayan ya gama sai ce to shi baya buƙatar kuɗi abin da yake buƙata kawai a yi wa mahaifinsa addu'a to lalle a cikin addu'o'in mu za mu saka mahaifinsa Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah ya fi laifukansa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا مسلمين وليكنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وابن مبتلانا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد أولاد المسلمين اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى اللهم سددهم يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين wannan bawon Allah da ya saka wannan suna yadda ya haskaka muna roƙon Allah haskaka masa Allah ya gafarta wa mahaifinsa da ya rasu sauran mahaifanmu da suka rasu mana masu addu'a Allah ya bai masu Allah ya kyauta makwancinsu mai martaba sarkin dutse Dr. Nuhu Muhammad Sunusi Allah ya kyauta makwancinsa Allah ya haskaka masa Allah ya yalwata masa wannan ayyuka na da khairi da ya dasa Allah ya cika masa ladarsa kuma Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da wannan alkhairi ila yawmil qiyama bayan sa Allah ya kula da ita Allah ya riko da hannunta duka dangin sa muna masu addu'a Allah ya riko da hannayensu Allah ya masu jagora a rayuwa Allah ya shiga cikin lamarin su Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe fitintunun kasan mu Allah ka fi mu sani Allah ka yaye mana ya Allah halin da muke ciki mara daɗi Allah ka yaye mana ya Allah bayinka da suke hannun ‘yan ta'adda Allah ka tausaya musu, Allah ka kubuto da su, Allah ka dawo da su a cikin aminci zuwa ga ‘yan uwansu, Allah ka faranta musu ka yaye musu bakin ciki da damuwa, mu kuma Allah ka kiyaye wa hannun wa'yannan miyagu, wa'yannan miyagu Allah ka shirye da wanda kai nufin za su shirya, Allah ka hutar da mu daga sharrin su. Allah wanda ka san ba za su shiryu ba Allah ka ɗauki matakin da ya dace akan irin su Allah ka kiyaye mu daga sharrin su yan uwa musulmi a ko ina suke a duniya Allah ka ba su mafita ya Allah musulmi da suke cikin damuwa a kowane hali Allah ka yaye musu wannan damuwa اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم كلنا عونا ونصيرا akwai akwai matafiyanmu da suka zo domin ziyara muna fata duk wanda suka zo Allah mai da su lafiya a cikin aminci kamar yadda suka zo lafiya a cikin aminci Allah kuma ya cika musu lada Allah ka fi mu sanin bukatocin mu da alkhairi ga baki daya Allah ka biya mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين